DW dandalin matasa. Mai sauraro, barka mu da warhaka, mu da sake kasancewa da kai a cikin wani sabon shiri na masu jini a jika. Sunana Isa Usman Jalo. Haka yake, a kowace fajja ta rayuwa, matasa su ne a kan gaba domin kuwa su ne kashin bayan ci gaban kowace al'umma. A yau, shirin yaya da zango ne a jihar Taraba da ke shiyar arewa maso gabashin tarayyar Najeriya, inda zai yi dubi kan yadda ɗaliban matasa, maza da mata, musamman 'yan jami'a, suka rungumi sana'ar wanki da guga. sakamakon rufe jami'o'in ƙasar waɗannan matasa dai sun yi wa kansu kiyamun lele bi ma'ana sun sama wa kansu mafita a maimakon zaman kashe wando da yawon gararan ba suka kuma yi wa kansu fada suka kama wannan sana'a ta wanki da guga ko a yayin da shirin namu ya zanta da wasu ɗalibai a bakin sana'ar tasu sun bayyana dalilinsu na faɗawa cikin sana'ar wanki da guga. Ibrahim Nuru Ibrahim ni ɗalibi ne a Bauchi State University ga ɗauku na gama wanki amma na guga ne yanzu haka da ka ka same ni jin shi ɗan jami'a ne sai yana jiji da kai yana tinkawa wannan kuma ba haka ba ne shi yasa mu muka ce mu bara mu yi ƙasa gwiwa ba gara mu samu mu rufa mu kan wasiri sannan wannan sana'a da shi nake taimakawa kaina na biya registration da kuma wasu abubuwa ne da sauransu a maimakon haka yanzu ka ga mun gama makaranta ba za mu jira lalle lalle sai gwamnati sun ba mu aikin yi ba gara mu zama self reliant da kanmu dai ko dai sunana abdulmumini bello suleiman dalibi ne a jami'ar maiduguri ina karanta biological science a faculty of science wanda yanzu haka ina kusan ajin karshe sai na cire wannan girman kai gaba daya na zo na fada wannan sana'ar ta wanki da guga saboda na ga tana kare samari daga zaman banza da yawon banza wanda ba shi wanda duk lokacin da zan tashi koma makaranta ba zai zama na zo wa iyayena da wani bukata mai yawa ba kuma wannan sana'a takan iya rike mutum wanda ba ma mu samari masu kananan bukatu ba har masu iyali ma ko da yake wannan sana'a ta wanki da guga maza ne aka fi sanin su da ita amma kuma wasu matasa mata a jihar taraba sun rungumi sana'ar gadan-gadan inda suke tafiya kafada da kafada da mazan kamar yadda waɗannan matasa suka bayyana irin nasarori da suka cimma a cikin sana'ar. Sunana Aisha Umar. Na gama secondary school na yanzu da wannan sana'ar na ci gaba da karatu na ina College of Agri kuma da wannan sana'ar wanki da gugu da ke taimakawa kaina gurin karatu na. Ina kokarin kammala diploma na da yardan Allah. Da haka babu maraya sai rago. Kiran mata da maza matasa tashi a nemi sana'a. A sana'a yana da amfani. Dama an ce what man can do woman can do better. Wannan sana'a muna kokarin mu zarce maza. Na yi gado mai kyau a ciki ta sana'ar wanki aiki da guga na tallafa ma yayana sosai suna makaranta al'ansar ina tallafawa kaina ina tallafawa iyayena suna alfahari sosai don kowane wayewan gari da safe idan na tashi na yi sallan asuba na saka wando na sa riga ina wanke kaya sama ga ɗari zan wanke daga safe ina roƙon mata idan suna so su shiga wannan sana'a da za su same ni ni nan Fatima Isa angon Sintali babu shakka a duk inda aka ce akwai nasara to ba za a kuma rasa kalubale ko matsala ba a cikin zantawarmu da guda daga ciki masu wanki da gugan sani abdullahi ya yi ƙarin bayani kan irin matsaloli da ke damun sana'ar tasu. Za su kawo aiki ba za su zo su karɓa a kan lokaci ba. Matsala na biyu akwai ɓangaren kayan aikin su na zamani kamar irin su machines irin su electric iron. Mu yanzu muna yuzin na charcoal iron ne a yanzu. So muna buƙatan da Allah agajin masu hannu da shuni a wannan ƙungiya namu. Da wannan sana'an na yi karatu har na kammala diploma a ɓangaren kimiyya da fasaha. Kuma da haka kuma ina ƙoƙarin yin tafiya gaba. bar zama. Mai sauraro, kada dai ka shagala kana tare ne da shiri na dandalin matasa daga nan sashin Hausa na DW. Duba da yadda sana'ar ke ƙara armashi ya sanya wasu matasa kafa sabuwar ƙungiyar masu wanki da guga da suka mata suna a tara Laundry and Dry Clinic mai manufar tsaftace sana'ar don kaucewa ɓata gari. Coach Isa Aliyu shine shugaban kungiyar ya kuma yi mana ƙarin haske kan manufar kungiyar tasu. Manufar wannan kungiya mu shine domin yaƙi da zaman banza da matasa suke yi har hakan yake jefa su cikin wata matsala na bangan siyasa da sara suka da shaye-shaye kuma muka ga hakan ɗin bai dace mu ma mu samu kanmu a cikin shi sa muka tashi muka tsaya muka kafa wannan kungiya domin mu taimaki kanmu da kuma mu tsayartar da rayuwar sauran waɗansu matasa 'yan uwanmu wanda kana gani mafi yawanci duk kidnapping da ake yi matasa ne suke wannan abin muna kyamatan irin waɗannan rayuwar muna da matasa sama da ɗari biyar various local governments namu da suke nan na Taraba State har ma da mata a cikinmu waɗanda muke horar da su kuna kasassu a mu waɗanda su ma ba su yarda da yawon bara ba akwai dokoki da kuma ka'idodi na shiga wannan kungiya gaskiya abin da ya kamata matasa su kiyaye a wannan sana'a shine na farko su tsai da gaskiya idan mutum ya kawo kayan wanki ka tabbatar da ka wanke shi yawon ku ɗaya bai bata daga ciki ba kuma kaya masa guga wanda ya kamata wannan sana'a namu alhamdulillahi ba sai mutum ya tanadi kuɗi mai yawa ba fatan mu shine ƙasa ta zauna lafiya matasan mu su rayu cikin yanci kuma su tashi su zama masu nagarta saboda su ne shugabannin nan gaba sai dai kuma a yayin da waɗannan matasa suka kama abin yi don rufawa kansu asiri a gefe guda wasu bara gurbi daga cikinsu suna ci gaba da zama barazana a cikin al'umma ta hanyar shigan miyagun ayyuka kamar tsara suka da garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa wannan ne dalilin da ya sa zaburar da iyayen ƙasa wajen kafa cibiyar da za ta horar da matasan sana'o'in yi shugaban majalisar sarakunan gargajiyar jihar taraba mai martaba sarkin akuka na ukare dr shekaru masa ibi ya bayyana dalilinsu na tattara waɗannan matasa ƙarƙashin inuwar wannan cibiya ya ce kuma haka ne ka iya samar da matasa nagari da da su iya shugabantan al'umma muddin idan aka horar da su sana'o'i kaga idan sun samu koyaswa na gyaran boho kuma bayan da aka gama sai ka ba su akwati da kasfana da komai da komai to kaga koya musu kaga inda ce yana yin haka yara kowa san abin da zai yi kaman kana face an gama sai baka kayan aiki na faci daga ga sama bi biyan kudin yaran makaranta daga primary har zuwa wannan university yanzu sun kai wajen 100 plus wanda na biya mata gajeyu goraye kaɗan kai wajen 200 matasa mata da maza sun yi son barka da wannan sana'a da kuma tallafi da suka samu suna kuma masu godiya ga Allah maɗaukakin sarki. Sunana Balira Ajiya. To wannan gidauniya na mai martaba a kuka ya tallafa mana fi Allah ƙara mishi ɗaukaka. Fata na da sauran mata kowa ya ƙoƙari mu nemi abun kanmu kowa ya riƙe kai. Sunana kasa e Solomon. Koya musu ababai daban-daban dinke-dinke gine-gine da irin kwamfuta da sauransu. Sunana Dauda. da ni maraya ne ina cikin wanda ya sarki ya tallafa Allah biya. Sunana Ladi Tsunki a toshi muna godiya ga wannan sarki wanda yana taimakon mu dare da rana. Sunana Hajara ni mareniya ne mu yara da dama sarki aku ya taimaka mana. Sunana Ashatu Ahmad mu taimaka mu mu taimaka mu zan daura kana kan sana'a matan gida in samu yi ku da su mai sayar da shi don cin gaba. Mai sauraro da haka shirin namu na wannan makon ya kammala a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashin Hausa na DW. Ni Isa Usman Jalo da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Yeah,